Har zuwa makon jiya shigowa jamhuriyar Nijar daga wasu ƙasashen nafiyar Afirka wani abu ne da ba zai yi ba ga 'ya'yan waɗannan ƙasashe sai da takardar visa. Lura da yadda wannan tsari ke mayar da hannun agogo baya wajen ƙarfafa cuɗanya a tsakanin 'ya'yan nafiyar ta Afirka ya sa shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu soke wannan tsari don baiwa dukkan Afirkawa damar shigowa Nijar tamkar suna gida. Kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar Kalla Hankurau ya bayyana. duk dan afirka in yana zuwa nijar bai da visa ko daga ina hito mun kare da wani. Shugaban kasa ya yi sinyan ta tabbata yanzu gare mu shiken nan ban da gobe ba mai tambaya ba mai tambaya visa in zai zuwa za a ce alhamdulillah mun tabbata da nan da shekaru kaɗan zai amfanin Afirka. Masu rajin kare hakkin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na kadar da Concertation et d'Action Citoyenne sun yaba da wannan yunkuri da suke ɗauka a matsayin wata alamar mutunta 'yancin kai da kawo wannan mataki ne yana tabbatar da cewar ku ɗan ƙasa a cikin 'yan afirka na afirka ka je ka zo 'yancinka ne wanda duk doka ta baka a rayuwarka ta ɗan adam abu ne mai kyau tunda in za a sa yanayin shiga da zawa da kuma tourism in ya zamanto muna da abin da za mu saida ko kuma muna abin da za sa bakin su zo wurinmu kenan kaga wani abu ne daban wanda ita ƙasa tana ci riba shi yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a ƙasashen afirka a sanadiyar ta'addancin da ya addabi duniya wani abu ne da ya kamata a yi la'akari da shi wajen tafiyar da wannan sabon tsari sauran ƙasashe da ake neman abin visa kenan ai dan ai taka tsantsan dan saboda kai ya zamanto su bar gurbi su zo su ɗauko visa su zo su ɗauki kwata kura su sufa akuya kai ya zama zamanto wannan ya zama lahani 'yan ta'adda da 'yan masu mugun abu su samu wurin zama tun da sauran kasashe su tsari gare su su amince ba kowa ya shigo haka nan kara zube. Matakin wanda ke fara aiki kai tsaye wani misali ne da gwamnatin ta Nijar ke son bayarwa game da alfanun da ake tunanin za a samu ta hanyar yarjejeniyar kasuwancin bai ɗaya da kasashen Afirka suka cimma a baya-bayan nan. Saboda haka soke tsarin visa tsakanin Nijar da kasashen wannan nafiya abu ne da zai baiwa 'yan kasuwar ƙasar damar batar da kayayyakin da suke sarrafawa ba tare da wata wahala ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.